dare ya tsala sosai lokacin da ta kalli agogo ga tsananin ciwo ga yunwa ta san muddin ta sake shan magani wahala za ta sha kasancewar cikinta babu komai muka ji ta isa ta buɗe firij ɗin ɗakin ta ɗauko madara da kek ɗin da ta gani na kanti waɗanda ke naɗe a cikin leda ta zauna ta soma shan madarar tana cusa yogurt ɗin ba don tana jin daɗi ba sai domin yunwar da ta matsa mata muka ce ita yadda ta so ta bari ne yunwar ta yi mata lahani har ta kashe ta ta huta sai wata zuciyar ta kwaɓe ta da cewa idan ta bari har yunwar ta kashe ta to lalle ta kashe kanta don kuwa akwai abin da za ta ci ta iya rayuwa a ɗakin idan ta yi sakacin faruwa hakan to ta yi ganganci da zai iya zamo mata da na sani a gurin allah shine dalilin da ta samu abin da ta saka wa 'ya'yan hanjinta karfin da ta dan samu shine ya ba ta damar da ta tashi ta je ta yi alwala ta zo ta kama yin na filfili to ne muka tsaya yanzu ko za mu ci To, duk wanda ka kalla a gidan su ma'isha iyaye, 'yan uwa da abokan arziki sai ka tausaya masa saboda fita hayyacinsu da suka yi sakamakon zulumi da ke dankare a zuciyoyinsu na wannan abin alhini da ya same su. Duk wani ƙoƙari da jami'an tsaro suke ta yi na binciken inda za a gano ta abin babu nasara don ko wanda ya ce ya ga motar da aka ɗauke ta ba a gani ba. musamman dpo ya kira mahaifin maisha ofishinsa don ganawar sirri da za su yi bayan 'yan gaishe-gaishe da godiyar da alhaji musu ta irin kokarin da suke ta yi sai dpo ya ce alhaji ina son ka gaya min shin kafin auren ko akwai wasu masoya da suka so aurenta allah bai nufa an yi da su ba alhaji gyar zama ya ce eh, akwai akalla mutum uku kwarara waɗanda kowa ya so a yi da shi su mutum biyu ma 'yan uwa ne ɗayan ɗan ƙanwata ne ɗayan kuma ɗan ƙanina ne to ganin dukkansu sun dage sai sun aure ta ita kuma ta kasa fidda guda ɗaya cikinsu sai na ce to dukkansu su haƙura ta fito da wani idan tana tare da shi wannan fawas ɗin sai ta gabatar da shi kwatsan sai kuma ga wani ana tsaka da magana aurenta shi ma ya fito ga dangadan zai aure ta take ta gaya masa gaskiya ta riga ta da miji amma sai bai yadda ba ni ma na kira shi na gaya masa an riga an karbi sadakinta sai ya kasa haƙuri ya turo iyayensa su ma haka na gaya musu an riga an karbi sadakinta muka rabu lafiya da mahaifinsa har ta kai ga mun kulla abota da shi mahaifin nasa don har auren ya zo shi ma yaron don baya jin daɗi ne in ji mahaifin nasa da tare za su zo to ka ji waɗanda suka nemi aurenta dpo ya shiru bayan ya gama 'yan rubuce-rubucen da yake yi ya ɗan sosa kansa da biro sannan ya ce ina son adireshin su ukun zan gana da kowannensu alhaji ce ranka ya daɗe ni kan bana zargin kowa cikinsu don allah ka kyale su don bana son bincikensu ya kawo ɓarakar zumunci na da iyayensu dpo ya ɗan yi murmushi ya ce ai wannan ba zargi ba ne saboda duk wani da yake da alaka mai karfi da ita dole ne mazanta da shi ina ce kai ma mun yi maka tambayoyi mijinta da aka ɗaura musu aure ma mun yi hirar da shi mun yi da ƙawayenta da wasu cikin 'yan uwa to me yasa hakan bai zama zargi ba sai akan waɗannan muhimman mutanen da suka taka gagarumar rawa a rayuwarta ta baya ka kwantar da hankalinka babu wata matsala bincike ne zai iya shafar kowa da ya jibance ta alhaji ya ce to zan zo da 'ya'yan na wasu biyu shi kuma ɗayan za ku iya nemo shi don ba boyayye ba ne sunan salamir ɗa ne ga sanata tambari dpo ya kankance idanunsa yana kallon alhaji yana gida kai tare da faɗin sanata tambari da na sani ya ce eh ɗansa ne tal da yake da shi namiji to shine ya zo bayan an karbi sadakinta sanatan ma da mahaifiyarsa duk sun zo har gida nema masa auren da suka ji an kawo sadakinta sai suka lallashe shi haƙura dpo ya ce wannan ba zai samu ɗauke binciken mu a kansa ba kuma ko da yake ɗan babban mutum ba za mu kyale shi ba za mu bincike shi har sai mun tabbatar ba shi da hannu gurin batan yarinyar nan shikenan alhaji za ka iya tafiya gobe karfe goma na safe zan zo gidanka a nan zan gana da su 'ya'yan naka ba ma na son a san da zuwa na ya ce ba matsala za ka same su a nan idan ka zo to alhaji mahmud jikinsa a salube isa gida saboda bincike da ya zo kan 'ya'yan kannansa wanda yana da ne a zuciyarsa abdulhalim da mufid ba za su taɓa sace ma'isha ba balle har su sa a sace ta sun ba 'ya'yansu kyakkyawar tarbiyya da ba za su yi aikata ta'addanci na sacin mutum ba balle 'yar uwarsu ta jini yana zaune tallabi da fuskar ne hajiya mai rita yi sallama ta shigo falon nasa ta zauna a gefensa bisa kujera tana cewa sannu alhaji ka dawo an samu wani labari wani labari ne dpo ya kira ka ya ja dogon numfashi ya sauke cike da damuwa ya ce babu wani labari bincike ne dai yake so zai zo yi yana son zai yi wasu mufid da abdulhalim tambayoyi a matsayinsu na waɗanda suka taɓa neman aurenta shi ne al'amarin ya saka ni a tsaka mai wuya kada 'yan uwana su ga kamar ana zargin 'ya'yansu na so dpo ya haƙura da tambayoyin da zai musu amma sam ya ce dole ne ya zanta da su duk cikin aikin da suke yi ne babu wanda ba za su iya bincika ba hajiya mai ta ce ka kwantar da hankalinka wannan ai ba matsala ba ce don hukuma ta zanta da su cikin aikinsu nan gidan ai sun yi wa mutane tambayoyi har da kai yin hakan kuma ba zargin mutum ba ne sai dai in mutum ne zai zargi kansa ta ɗan yi shiru tana lugwigwi ta magana da take son gaya masa ta ce dama kana fita ne ahmad ya kira mominsu wai jikin minofo ya ki daɗi sun je asibiti wai yana son ya kawo ta nan daga asibiti alhaji ya ya ce wai me yasa minofo ba za ta yi tawakali ba ne yaron nan har tausayi yake ba ne har yau bai samu natsuwa da ma'aurata ke samu ba idan sun yi aure kullum suna hanyar asibiti ko gidan nan eh ki kira shi ki ce na ce kada ya kawo ta nan su wuce can gidan za a turo wata ta taya ta zama ta ce ni din ma wallahi tunanin da na yi kenan zan tura khadija ta dinga zuwa tana yi tun da suna hutun makaranta ina ga ai hakan ya yi ko ya ce gara hakan da su yi ta sintiri a nan gidan to washe gari sha ɗaya saura ne dpo ya iso gidan su ma'isha su Mufik duk suna zaune a haraba gidan da su abdallah suna ta hira abdallah ne ya jagorance su zuwa falon alhaji cikin su ta kayan gida ba za ka taɓa tunanin 'yan sanda ba ne tarba mai kyau alhaji mahmudu ya yi musu kafin nan dpo ya soma magana ga yakuri alhaji na wuce lokacin da na ce maka zanzu na fara zuwa gidan sanata ne na same shi har ma da shi dan nasa kuma na tattauna da su sanatan ya yi jimami da alhinin bacewa yarinyar nan ya ce min wallahi ba shi da labari da ya zuwa maka jaje amma yana nan zuwa shi ma ɗan nasa ya nuna mana bai san an sace ta ba kuma a yadda muka zanta da shi ya nuna mana san baya da hannu gurin ɓacewarta sai dai na sa ayar tambaya a kansa za mu ci gaba da bibiyarsa har sai mun gano abin da muke son ganowa a gurinsa yanzu ina so zan gana da yaran gurin ka ɗaya bayan ɗaya ka ba mu guri na musamman alhaji ce ina ganin za ka iya ganin su a falon nan ni zan shiga ciki zan yi wani aiki mufi da aka fara zantawa da shi sannan halim suna gamawa dpo ya sallama da alhaji suka tafi alhaji dubi su halim bayan tafiyar su dpo ya ce ina fatan za ku kwantar da hankalinku ba wai ana zargin wani cikin ku bane yasa aka zo har gida aka yi muku tambayoyi hakan yana cikin aikin binciken da suke yi ne akan sace maisha na yin tambayoyi ga duk wanda ke da alakar kusanci da ita mufid da ce wallahi babu komai ba a shirye muke mu yi duk wani abu da zai nuna goyon bayan mu akan neman yar uwanmu muna maraba da duk lokacin da ya buƙaci wata ganawa da mu abdulhalim ya ce amma abba ya kamata a bincike yaron nan dan gidan sanata tambari saboda irin haukassan da ya nuna mata ina tsoron al'amarin yaron alhaji ya ce mu kan ba mu ɗora zarginmu a kan kowa ba amma duk da haka dpo ya je can gidan sanatan ya yi hira da yaron suna nan za su ci gaba da bincike mu dai fatanmu da addu'an mu ga allah ita ce allah ya bayyana mana da ita To a can kuwa hankalin Lamir a tashe yake saboda yau kwanan ma'isha hudu kenan tare da su amma sam take can abinci daga ruwa sai lemon gwangwani ko madarar kwali da kek kawai take iya ci shi yasa duk ta fita hayyacinta ta yi zuru-zuru. Yanzu ma zaune yake a gefenta yana lallashinta don ta ci abinci. Tana zaune ta jingina da bango idanunta a rufe saboda ba ta jin daɗin jikinta. hawaye ne kawai ke tsayaya idanunta ta ƙi yin magana balle ta buɗe idon ta kalli fuskarsa da ta tsana a dalilin kallon na haddasa wa ta ciwo sosai shi yasa duk lokacin da ya shigo ta daina yadda ta yi ido hudu da shi balle har ta kula surutan da yake mata to ganin ba za ta ci din ba yasa ya tashi ya fita ya kyale ta cikin tsakiyar dare bayan ta idar da sallolinta bacci ya kwashe ta nan bisa abin sallah don ba ta yarda ta yi bacci a bisa katifar ɗakin cikin bacci ta ji kamar ana taɓa ta sai ta yi firgigi ta tashi dama bacci sama-sama take yi ashe kuwa ba mafarki take ba kamar yadda ta zata da gaske ne taɓa ta ake yi kamshin turaren lamir da ta ji shi ya tabbatar mata lallai shi ne a dalilin duhun da ɗakin ya yi da ya shigo ya kashe fitilar ɗakin ihun da ta zabga har sai da ɗakin ya yi amsa kuwa da soma kuka tana cewa lamir me kake nufi da ka zo cikin wannan daren ba dai cutar da ni kake son yi ba shin soyayya dama tana zama ƙiyayya ta yadda har mutum zai iya cutar da wanda yake ikirarin yana so sai magana da taushin murya wallahi ma'isha ban taba son ki dan cutar da ke ba so na hakika ke miki wanda na yi muradin hakan ya kai mu ga aure sai dai kash ke ba haka bane a zuciyarki ni kuma na rasa yadda zan taushe zuciyata ta iya haƙurin rashin ki sai zuciyarta wata bani shawara mafi dacewa dole ne shi wancan ya yi haƙuri ya bar minki ki kuma har fata nake yi wani sakamako ya biyo baya wanda zai sa ke ma ki sadu da ke aure ni wani irin kuka ne ya goce wa ma'isha mai ban tausayi da miƙe da sauri ta nufi ƙofa ta kama mariƙin ta murɗa sai ta ji gam a kulle kamar ko da yaushe ta manne da ƙofa tana roƙonsa don girman allah kada ka cuci rayuwata kada ka yadda da shawarar da zuciyarka ta baka mummuna shawara ce da za ta sa nan gaba ka yi da na sanin abin da za ka aikata in har da gaske kana so na wallahi bai kamata ni kan gara ka kashe ni ya ciki kuri ba zan iya fasa abin da na yi niyya ba hakan shine samun kwanciyar hankali na don wallahi ba zan iya ganin ina raye an kai ki gidan wani ba ku zauna cikin jin daɗi da farin ciki ni kuma ke banne ciwon zuciya ya ajali na gara tun kafin hakan ta faru in samar wa kaina mafita yana maganar yana tahowa inda take da ta ga tabbas da gaske yake yi sai ta fara lalube cikin duhun tana neman wani makami da za ta yi amfani da shi don kare kanta bata samu abin da take nema ba sai ta yi saurin lalubar makunin fitilar ɗakin ta kunna haske ya gaure ɗakin idanunta suka kai kan wata kwalba da ke can bayan lamir ɗin ta fara raruma duk wani abu da ya zo hannunta tana jifarsa da shi yana kaucewa har allah ya bashi sa'a ya damƙi hannuwanta ya riƙe su gam ta saka kuka mai tsuma zuciya tana roƙonsa ka ji tsoron allah lamir wannan abin da shaidan ke ingiza ka kake shirin aikatawa wallahi allah yana kallon ka kuma ba zai kyale ka ba ina da igiyar aure a kaina nan ba huruminka ba ne ka taimake ni albarkacin soyayyar da kake ikirarin kana yin min ka banni da mutunci na ko da ba za ka banni da raina ba ko zo bai ba da ta ga yana kokarin kai ta kasa sai ta tattara iya karfinta ta hankada shi ya faɗi can gefe cikin bazata sai ta yi sauri ta isa gurin kwalban nan ta ɗauko ta da sauri ta juyo ta kai masa duka da kwalbar ya kauce kafin ya sake wani yunƙuri har ta zafin nama ta rotsa masa kwalbar a tsakar kansa nan take kwalbar ta fashe shi ma ya kwala ƙara mai ƙarfi har sai da ɗakin ya amsa nan take jini ya wanke masa fuska har yana tsartuwa tamkar an balla hancin famfo yawan zuba jinin da yake ne ya sa jiri ya kwashe shi ya watsar da shi a tsakiyar ɗakin asume tsoro ya kama ma'isha saboda a tunaninta ya mutu ne don yana faduwa ta ga ya daina motsi numfashinsa ma ya tsaya cak jinin kuma bai daina zuba ba sai malala yake a ƙasa jikinta na rawa kan katifan nan ta yaga shi ta dubi daidai ciwon ta sa kyallen ta ɗaure masa sai ta koma gefe ta tsaya tana kallo can dabara ta zo mata sai ta ɗauko ruwa mai sanyi a firij ta yayyafa masa a fuska sai da ya ɗauki lokaci kafin ya ja doguwar ajiyar zuciya sannan ya bude idanu a hankali har tunaninsa ya dawo ya fahimci halin da yake ciki. Tumasaro, Assalamu alaikum.